jihar Osun na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun yawan rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma, al'amarin da ke haddasa hasarar dubban dubatar rayuka da miliyoyin nerori. Don magance wannan matsala, gwamnatin jihar yanzu za ta ke amfani da kuraman jirage marasa matuka wajen gano shanun sata, yayin kuma da za a samar da layukan waya na kyauta don sanar da hukuma inda shanun ke barna don ɗaukar mataki a hukumance. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu da ya yi lale maraba da wannan mataki na hango cewar akwai yar matsala. So shi amfani da na'ura ko fasaha na zamani harkar tsaro abu ne mai kyau Illan matsalar da za a samu ne ta yadda za a yi amfani da bayanan da ake tattarowa daga shi wannan jirgi mara matuki wanda shi amfani da dama tara bayanai. In ya tara bayanai sai a yi amfani da bayanan nan wurin yadda za a tura jami'an tsaro da ke abin tambaya tun da jami'an tsaron nan karkashin a gwamnatin tarayya suke su jiha yanzu to wani irin tsari za su za su shigo da nasu jami'an tsaron ne. A nasu bangaren makiyaya da manoma a Najeriya na maraba lale da wannan mataki. Wani Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar makiyaya ta kulan Allah na kasa baki daya. Muna goyon baya dukkan wata hanya da za a yi a magance tace-tacen nan idan har za a tafi dabbobi kuma a amfani da kurman jirgi wajen gano barayin na ai mu aka yi wa wannan aiki don haka ai ba mu da abin da za mu ke sai godiya ga wannan gwamnati. Sai dai muna da kira harkar Najeriya wani lokacin sai a samu barayi ta nufin a tace a gano su kuma ka tace fiye da su ba baka sake samo su ba a shiga a muna godiya ga gwamnatin Osun kuma muna kira da gwamnatin tarayya da dukkan jihohi da su koyi da wannan hanya. Malam Musa Labaran Wamba jigo ne a kungiyar manoma ta Najeriya. Wannan mataki da aka ɗauka ya yi daidai ya zo kuma lokaci da ya kamata don saboda Ta gani in aka yi wannan zai taimaka kwarai da gaskiya. Don samun nasarar shirin kamar yadda ya kamata masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na mai cewa. Muhimmin abu wanda ana son a cimma nasarar wannan shine wani irin fasakarwa da abin da mutum ke ce sensitization patient da advocate don a sanar da su amfanin wannan sabon fasaha wadda ake da shi ma'ana dai su rungume shi su san cewa saboda su ake yi su kuma ba shi goyon baya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.